يعلم أنما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميكا بوديا الله سبحانه وتعالى muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu wannan yini da muke ciki na biyar kenan ko ga wannan wata mai albarka wato shahar ramadan a wannan masallaci namu na yan uwa masu da'awar sunna Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana jagoranci kan abin da za mu faɗa kafin na shiga karatu kai tsaye akwai tambayoyi da aka rubuta ji a bani da zan dan amsa su haka a gurguje a mai tambaya na farko bayan sallama sai ce menene hukuncin mutumin da yake magana ya san karya ne sai ya faɗa sannan tambaya na biyu menene hukuncin mai wasa da matan da ba nasa ba na farko ɗaya ne daga cikin sifa ta munafukai wanda insha Allah zai karatun mu na yau ka magana ka yi ƙarya wannan sifa ce ta ta munafukai da haka kuskure da a wannan sannan abu ta biyu mutumin da yake wasa mutumin da yake wasa da matan da ba nasa ba to ya daina saboda barna ne Allah zai iya tsire shi kuma Allah zai iya fushi da shi sannan mai tambaya na biyu yake cewa Ah, Allah ya kara muku lafiya a ne kuma a ne tambaya ta yi ce wata shekara ne lokacin da sarki ne wani sarki ne ko shekara ne aka hana aikin haji kuma shekaru nawa aka yi ba a yi aikin haji ba ko menene sanadiyya da dalilin hana aikin haji to akwai lokacin abasiya an ta samu rigingimu na kashe mahajjata suna dutsen arafa ana kashe mahajjata adadi mai yawa da wani lokacin da annoba ya taba bayyana a garin makka to duk wa'annan su ne sanadiyyar da ya sa aka hana aikin hajji amma shekara ne mai tsayi wurin shekara 800 ne da wani abu hijira na shekara 800 kuma kasan yanzu hijira na shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da uku sannan kuma sai da baya bayan nan lokacin korona, wanda kowa ya sani sannan sake tambaya cewa hajjaji yusuf hajjaji yusuf a saka shi musulmi ne na ji irin gallaza wa musulmai da ya yi lokacin mulkinsa wacce akida yake yi hajjaji da yusu a fi malaman sun magana a ta kawai abin da yake faruwa don so da da ne saboda yana yin tawili na abubuwa da bai kamata ba idan misali inda muke zaunar na sai duba wani daga cikin da yana da problem da wani sai ya kau laifin da ba laifi ba sai ya kuyuyuta sai ce wannan kai ne kai barna a wuri kaza kuma wannan hukunci ya kamata a kashe ba sai ya sa a ji a kashe ka ta amma musulmi ne sai dai ana kira shi musulmi ne mai yin sabo ko ba za ka kira shi aqida a yake yi ba tunda har malamai sun nuna ya halatta bi sallah aqida ne na na sunna yake bi a sai dai barna yake yi wanda ita kuma shari'a ba ta da barna ba saboda haka tun da ba wai tawhidin sa kan ne bane ba da maka ce shi kafin sannan wanda yake cewa menene shari'a ta ce gami da adashi wato mutane su tara kuli su ba wa wani ya karba wani lokaci kuma a sake tara a ba wani to wannan ana kiran shi da kekeniya a tsakanin juna wani ba laifi ba ne musamman kanmu kowane week ko kowane end of the month za mu contribution at wani 1,000 to a cikin wani ba a tunar da ya problem islamic perfection islamic babu matsala wannan kawai wani abu ne da ke da keke ne a taimakon kai da kai ka tara kuɗi sai da inda za a yi magana shi ne to shi me tara da shi ne menene aka ce a bashi sai ku yi ittifaki ne za ku rika bashi wannan kawai abin da ake ce sannan sai ka ke cewa muna muna tunatar a gare ku dangane da yin addu'a bayan tafsirin karatu domin munan saba yin haka ne to wannan magana da ya faɗa da ya mai da shi a tambaya shi menene suna ya faɗa aikin annabi muhammad in an zo majalisi na ilimi ai kullum ana yin addu'a ne kafaratul majlis da kuka ke yin da subhanaka allahumma bihamdika to idan kai wannan din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare maka laifukan da ka aiwatar sannan damuwa ka Allah zai kalla ba sai mun za ta ce a kaza ai kaza ba ko bugu da kare mu rika yi wani lokaci za ka dan kuwa mun gode da tunatarwa kuma yadda aka sani cewa a jiya mun ɗauko ayoyi da ke magana dangane da abin da ya shafi sifofi na bayan Allah waɗanda suka amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo littafin Allah ya lissafa mana sifofin ya ambata mana masu cika alkawari ba sa warware alkawari suna sadar da zumunci wanda Allah subhanahu wataala lafi su sadar suna ce da dukiyarsu suna yin sallah a kan lokaci ba sa wasa da sallah sannan suna kokarin tungude sharri su mai da alheri a wurin da sharri har muka kawo misali idan wanda zai bare ka to a maimakon karama mare ta yi masa addu'a da fatar alheri haka aka samu annabawa suke annabi isa idan kuka zage shi sai muku addu'a da fatar alheri suna kira suna fata masa mutunci sai sai Allah ya kankare mu laifukan to ubangiji ya faɗa mana cewa ƙarshen su ya sanar da mutum yana aljanna wanda kuma zai haɗa su da iyayensu da familin dinsu da abubuwa makamancin ya ce kuma ah, mala'iku za su riga zuwa suna sallama salamun alaikum bima sabartu wa ne ba uqbadda ma'ana za su yi ta zuwa suna cewa aminci Allah ya tabbata da ne su saboda haka ka zama mutumin kirki ba abu wasa bane za mu tsora inda muka sa Allah ya ce wallazina yanquduna ahdan ba Wa wallazina yanquduna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يقول والذين للي وإن نندع ينقضون عهد الله كنا وانا زمان موصولي ko kai aka fi shawarcin wannan sai zai zama to ina saboda wacce mutane kirki ne wannan kuma sun ka da suka sa a wacce wallazina lalle wa'annan da ba za ka ce da wa'annan ba ta yi aka fi kenan to kaga wa'ancan bayan Allah ne sai ce wallazina yanquduna ahadallah lalle da suke warware alkawari da suka kulla da Allah subhanahu wa ta'ala ko suka kulla da bayan Allah bin ba a cikin sakihi bayan sun kulla alkawari sai suka warware wa yasqawna ma amara Allah bihi ayyusala suka yi su sadar da abin da Allah ya ce a sadarin zumunci biyu ke wa yusidu da fir'ar kuma suka yi farna a kan ta hanyar yaɗa sharri mallakar kwaya kayan shaye-shaye kayan baza kayan siya na kalle-kalle wanda zai haifar da rugujewar tarbiyya ubangiji ya ce waɗannan masu wannan sifa guda warware alkawari bayan sun zau alkawari yanke zumunci bayan allah ya ce a sadar da yin barna a kan kasa sai Allah ya ce wa'annan ula'ika ta gansu lahumul la'ana to lallai akwai la'anin Allah ya tabbatu a Wa walahum su'ud da kuma suna da mummunan gida Allah ya kiyaye to ƴan uwa warwar alkawari bala'i ne kai alkawari ka warware bai yasa ka faɗa الله من يتسلسل يا كل نمون الله يكي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما waɗanda suka yi imani da Allah lima ta kulu na ma la falo, mai yasa kuke faɗan zancen da ku ba za ku aikata shi ya za ka je yi alkawari bayan ka san kai ba za ka iya tafiya ka fulfulin wannan promisin ba wa me faru da kai dan adam kuskure Allah ya ce to kabura kan inda Allah ya girma a wurin Allah kuma ya zama abin kyama a ta kulu ma na ta kulu mutum ya faɗa abin da mutum iya yi da shi hadisi ya tabbata a cikin a sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa hadisin Abu Hurairah annabi Muhammad yake ko in ce hadisin bukari da muslim muttafaqun alayhi hadisin abu hurairah manzo Allah yake cewa ayatul munafiki salatun alaman da yake tabbatar da wani munafiki ne akwai ɗabi'a akwai element na hypocrisy tare da shi guda uku ne manzo ya faɗe su guda uku zama ya ce idan haddasa idan ke gaba. idan ya yi zance sai ya yi karya kaga kamar amsan wata tafayar ce na biyu wa da wa'ada akhlafa in yi alkawari sai ya saba ko ga shahikin muke na uku wa iza tumina qalan idan aka amince mishi sai ya haɗi ke zalunci mutane wannan ɗabi'a ce ta munafukai bai da kyau ɗan uwa hadisin buhari da muslim a wani ruwaya wanda muslim yake ruwaito shi ko kuma wani ruwaya wanda shi ma ingantacciya ne yake cewa wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da ya ka gan shi yana azumi yana sallah yace shi musulmi ne to tabbas munafiki ne saboda me yayi alkawari ya saba ya an amince shi yayi cuta yayi magana yayi ƙarya a wani ruwaya wanda Abdullahi bin Amr wa ibn al-As radiyallahu anhu ma yake rawaitowa yace manzo Allah ya faɗa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خانا وإذا حدث كذب وإذا آهد غدر وإذا خاتم فجر شيما متفق عليه حديث لينجل maza Allah ya ce akwai ɗabi'u guda hudu duk wanda ya zama yana da wannan ɗabi'a to munafiki ne tsantsan munafiki ne typical munafiki ne wa man kana fi khasrat wanda yana wafa da irin wannan halayyan daga cikin wannan halayyan to ku ba shi tsoro akwai halayya ta munafiki da shi har da lokacin da ya bari in aka amince miki da ya cuta in yi magana ya ƙarya in yi alkawari ya rudi zai zama wata siba kenan da zarar ya ce mawani i promise that i will do something for you to lokacin da ya tashi ka sa kuma sai disibin din shi to ga ga bitraya to manzo Allah ya ce wannan mai wannan dabi'an to Allah subhanahu wataala ya ide shi a tsawon wanda akwai alamomi ta munafiki tare da shi sannan na hudu wa idza hatama fajara idan yayi husuma sai ja'iranci a ce wani kamar girman Allah sai ce ko da sama da kasa za su hadu ba zai bari ba kuma kasan ƙarya ne inda ɗaki shi kawai daga rufi ma kawai Rufin kawai zai fado zai zauna wala ya fita zai yi ya kake makarka illa to wannan iblis ne yake rika sawa mutane ire-iren wa'annan ɗabi'u mara amfani na tsiya wanda bai da tasiri saboda haka alamu ne na munafinci wanda yake haifar wa ɗan adam da illa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan mutanen la'anannu ne tsinannu ne kuma suna da mummunan gida wani irin mummunan gida shine jahannama nan ko abin da ya kama da haka Allah ya ce sai Allah ya ce الله يبسط الرزق لمن يشاء بعباده ويقدر نعم وفرحوا بالحياة الدنيا الدنيا في الآخرة إلا متاع وبيجي سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء الله شيء الله ملوكة التركي shi ne wanda ya kusa tsorin ka. shi ne wanda yake shimfiɗa arziki ya ba da arziki ga wanda yake so ya hana ga wanda yake so saboda babu mai tambayar da dan me Allah ya kudu rizqa ya sha. wa yaqdir shin da zai ci ga wanda ya so kuma ya takaita ga wanda ya so ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa farihu bil hayati duniya wa mal hayati duniya. fil akhirati illa mata kafirai waɗanda ba sa tsoron Allah da munafikai masu raba kafa da azzalumai masu fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala marasa tarbiyya su kan farihu bil hayatin duniya sun sanya rayuwar duniya a gaba suna farin ciki da ita suna alfahari da ita suna holewarsu da ita a maimakon su kama Allah subhanahu wa sai Allah ya ce wa mal hayatul duniya bil akhirati illa mata da za ka kwatanta jin daɗin duniya da ke duniya ta hada da lahira ai na duniya ba komin bane jin daɗi ne kawai dan ka. Kai da ba bai da amfani to amma ƴan uwa ba an hana kuma ka nemi duniya ba a'a za ka nemi duniya gwargwadon hali alaran ma wata jiki ma a ta kalla wa bi ma آتاك الله الدار الآخرة ولا subhanahu wa ta'ala yake kai dan adam kai bawa na Allah wa bi taji fi ma ataka Allahu daral akhirah je ka nemi rabon ka a duniya ma je ka nemi na ta son wa bi taji fi ma ataka Allah ina abin Allah ya baka a rayuwarka da duniya wala tinsa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabonka na duniya sai dai with one condition kar duniyar a kulle masa ido wa ahsin kama ahsan Allahu ilayka kyautata mu'amalarka da Allah kyautata mu'amalarka da ɗan uwanka kyautata mu'amalarka da family ɗinka kyautata wa kanka ma dan karka tura kanka cikin halaka shine wa ahsin kama ahsan Allahu ilayka kyautata kamar da Allah ya kyautata maka Allah ya ce wala talbis fasada salam kuma kar ka ci gaba da yin barna akan nan kaga kalimi biyu ba a daidai ba kaga barna ke da za ta yi ko inna Allah la yuhibbu al-muqsitin Allah ba ya san barna saboda haka yan uwa duniya kamar da malam ba hausa ke ce gidan ta sha'awa ba komin bane a duniya hadisi ya tabbata a cikin sunan na al-imam tirmidhi hadisin sahabi abu hurairah abu huraira yake cewa da kunne shi yadda annabi muhammad yake cewa annabi ke cewa ala ku saurara inna duniya bal'una duniya kiyayya ce mal'unin ma fi haƙi abin da ke cikin duniya Allah ya fi da illa face zikirullahi ta'ala zikiri ambatan Allah da ake yi wa ma wala da abinda yake goye da shi ibadat zumunta da sauransu wa haliman sai malami ne karkar da addini malamin Allah ba ta son rai ba wa muta'alliman da ɗalibin ilimi mai neman ilimin domin Allah wa'annan ba su da matsala Allah da tsinin su sannan a wani ya hadisin abubuwa yana har wa yau wanda ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa ad-dunya sijnul mu'min duniya da kuke ganin ta bursuna ne na mu'mini wajen na kafir amma kafira da yadda aljanna ne saboda manzo Allah yake idan mu'mini suka shiga aljanna yan aljanna suka shiga aljanna yan wasu suka shiga wuta sai aka ɗauki mutumin da a duniya ya fi kowa talauci saboda bai da amma an ɗanɗana miki a aljanna ɗan kana sai aka tambaye shi wani tun da kake a rawar ka taɓa shan wuya wala ne ce bai taɓa sanin wani da wahala ba saboda ne nima da aljanna ta ɗin bai taɓa sanin ya sha wahala a rayuwa ba alhalikin la a duniya na nuna abin da zai ce da to haka ba zan lafiya ka da za a ko ɗan wuta fitar da shi wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya duk duniya ma mai dukiyarsa amma wuce da aka shigar da shi ko takwas kawai aka zai za ka tambaye ta wani ka taɓa moran wani abu a rayuwar ka jin daɗi zai ce tun da aka yi shi mai taɓa jin daɗi ba saboda bala'i da wasu suke da shi to saboda haka duk daɗin da duniya ta kunsa a wurin mumini gurkuru amma kuma auren kafiri yana ganin ta aljanna ne sannan a wani ruwaya na shi ma tirmidhi ne abu isa wanda babban malamin hadisi albanin sa cikin sahiha tirmidhi ne hadisi na dubu biyu da dari uku da ashirin yake cewa manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce laukana fi duniya ta adil inda Allah ya ce na habauda ma saka kafiran minha sharbata mai magana yake da duniya matsayin duniya da ta ke matsayin duniya a wurin Allah da ake ta ke daidai da kukkuki sauro darajar ta wurin Allah kukkuki sauro da kake ganin nan wanda kai ma baka ba san kukkuki sauro ba sai da kije ka koyi don kankanta to da ta kai to Allah ya ce ba ta da ta kira ne da hasar ba sama da ta kai bai samu ruwan kogo da ya sha ba kama dole ba su da wani amfani a wurin Allah ta baka wuta duniyar kawai hariya ce shi ya sa hasan basari ke cewa a duniya salatatu ayyani duniya kwana uku haka ya fara sai ce ko da ya zama to al'amur za a ba fiye duniya ta kasance jiya ne jiya ta tafi wa amma gadar ko kuma gobe wanda fala'allaka la ta bizu ku ba ka da tabbata ka kai gobe wa amma yau ko kuma ta zama yau to falaka fa'ala kana da dama ka yi aiki a ciki tun da yau ka samu kanta jiya ya tafi ba ka da tabbas za ka kai gobe sannan kuma yau ka yi aiki yau shi ya sa al'imam a ibn al-kayyim ake tambayarsa wai yaushe ne ne mutum zai tuba sai ke yanzu yanzu ya kamata ka tuba karka tunanin a barin bari killa gobe ko jibi kana da tabbas za ka kai ba ka da wannan tabbacin wallahi don kai kanka ba ka tabbata a kanka ana ana iya zare kanka ana iya zare ranka a nan a ce yanzu yanzu mun ke magana da shi ko ya yi kamar bacci ne sai ta ya tafi ke to shi ya sa alama kuma safar karshe na aka gudu إن الله يكتشف وما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب babu abin da yake cikin wannan rayuwar duniya fasi abu biyu lahawun shagala wasa irin na manya marasa amfani biyar daga dattijo mai girman shekaru ko matashi yana kallon bal ya ɗauki yawan lokacinsa mu'bam a wakati yana kallon bal 24 hours yana kallon bal ya manta ma ko ya yi ko bai ba kaga mataki yana tafiya gidan rawa kaga bai girman shekaru ya fata ma kanta lokaci da abubuwa makamancin haka to shi ya za ka wula wala ibun da wasanni mara amfani da na yara ƙanana na shigala ɗaya sai Allah ya ce wa inda tare al'akhirata lahiyar rayuwa? ba gidan Allah yana tafiya rayuwa da kyau amma yake lauka nuna ala mula amma sai in sun sani sun gane da su haka yan uwa kuma kafirai a nan alfahari suke da rayuwar duniya kuma Allah ya kulle min rayuwar duniya ta Allah ya ce wa yaqulu allazina kafaru wa yaqulu allazina kafaru laula kafirai wanda ba su yi imani ba ga abin da suke faɗa kamar tuhumar su ko ka ce tuhumar suke wa Allah ba ba su ne kafiran maka abin da suke cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi da yara a saukar shi da aya daga wurin ubangiji sa wanda zai zo ya testify cewa shi annabi ne daga wurin Allah bada mutunta ya aya ba ta sauka ba kamar da aka saukar ma wa'in annabawa akwai annabi da aka bashi mu'jiza ta sanda da ya hannu shi da annabi musa akwai irin su fale annaha taguwa ga irin su annabi isa alaihi salam wanda ya zai addu'a ya shafa sai da kai to mai ya hana shi manzo Allah ba bashi na shi wannan shi ba ba kenan kamar tuhuma suke cewa mazan shi manzo Allah ba gaskiya yi. wanda kuma sun cewa akwai mu wujuda da ke harkar babbar Allah wani malami da take cewa ya annabi yuna bil ayati fansara wa jitana bi kitabin ghayri mulsari ayatuhu kullama qala al madajidu yazinuhunna zaman al ibti wal ilay ma'ana manzan Allah annabawa da dama sun zo da ayoyin mu'jizoji amma da suka mutu sai mu da shi, shi ne ja annabiyuna bil ayati fassara annabi Musa da ya mutu sannan yana zama maciji bai zamowa annabi sare fa wani zagwara da su kuma a tunse annabi isa fa da Allah ya haura da shi sama ai ne mutu ba a aqidan mu na ahlus sunna kamar da qur'ani ba an haura shi sama kuma zai dawo hadisi ya tabbatar da duk wanda zai ce maka shi ma zai irin bin tsarin annabi isa to dan da fara an gane ko ya ce shi ma zai da annabi sai ce to wannan dan wanki shi ma dai tafi sai mu'jiza ta bi shi amma sai ma da yace wajita na bi kitabin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka zo mana da littafi ghairu munsarihi littafin ya ki tafi amma shi annabi ya bar duniya ko qur'ani ya tafi bai yi ba yace ayatuhu ayoyin alqur'ani ne girma kullama qala almadajidun a duk lokacin da zamani ya ƙara tsayi sai ga ta kulkul yanzu za san Allah ramon yana karatu za ku ji har ku tana tabawa qur'ani kenan in ana karanta ta daidai sai ka ji ta da ladin karatu kun ga ya dauko ba na san ma sai da shi san bar shi sai cigaba da tafiya kan to wannan mu'jiza ne kawai na qur'ani ba wani abu ne har qur'ani take a amma ina wanda ya zo da ƙur'ani ba shi ya tafi to wannan shi ne babban mu'jizan ƙur'ani kullama qala al-madajidu yazilu hunna jamal al-ibti wal hidal wallahi ana karanta ta sai ga tana kara mata kyalli da kyau da abubuwa makamancin haka to wannan babban mu'jiza ne ta al-qur'ani ne girma to amma su tuhuma cikin da awaki ne su ba su da kangadar sun nemi wannan an ga musu da shi sun nemi wannan an ga musu da shi sun nemi wannan an ga musu da shi amma su huma su ke yi da kuma rashin yarda da Allah duk dan karshe ma suka ce zan ba mala'ika ya zo ya sauka ya zo ya tsaya a sama ya ce ni Allah ne ya turo annabi Muhammad zo su ba za su yi imani sai Allah ya ce kul inna Allah yuqinu man yasha ka ga mu Allah yana shiyar da wanda yake wa yahdi ilayhi man anaba kuma ya shi ya ma'ana inna Allah ya dillu man yasha Allah yana bada wanda ya dama ta hanyar sakamakon bin hanyar ya bata sannan kuma wa kuma yana shirwa ilayhi zuwa gare shi man anaba wanda ya koma da rabu zuwa ga Allah ne da Allah ya ce allazina amanu الذين آمنوا وتطمئن subhanahu wata'ala ya ce allazina amanu lallai waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zuciyarsu zukatansu tana samun natsuwa da ambaton Allah subhanahu wata'ala da ake ma'ana masu imani zuciyarsu tana natsuwa a duk lokacin da ake ambaton Allah a duk lokacin da ake karanta alkur'ani zuciyar nutsuwa take kenan a ce za ka iya auna ma kanka in ana karanta alkur'ani kaga ba ka samun nutsuwa to ka sa akwai matsala tare da kai amma waɗanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah in bala'i ya same su sai istirja'i saboda haka Allah ya faɗa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا الله ابن ذاك ذكر كيف فرجنا kamar da Abdullah ibn Mas'ud yake cewa in kana tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi almost 24 hours da kake annabi la yin tasbihi subhanallah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata abinda manzon ke yake cewa ke kai kenan to ina sharri fitina za ta samu ita shiga ai ba za ta samu ba yawa sai Allah subhanahu wataala yake ala ku saura bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ba zuciya take samun nutsuwa ka zo kwanciyar bacci kai addu'a na kwanciyar bacci sai ka samu nutsuwa ka tashi da safe za ka cikin gida ka yi addu'a za ka shiga banɗaki kai addu'a za ka sadu matan kai addu'a to kaga zuciya ta zai dinga samun nutsuwa sai Allah ya ce allazina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai tuba lahum wa husnu ma'ab ma da aljanna ya tabbata mutu da kuma kyakkyawan makoma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na dubu shida da ɗari biyar da hamsin da uku haka in ka koma cikin sahi muslim hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da goma sha bakwai hadisin sahabi abu Sa'idu al-khudri daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa manzon Allah ya ce inna fil jannati shajara yasiru ar-rakib al-jawad al-mudammar as-tariq 100 am ma yaqtawha mazala ya ce a gidan aljanna akwai wani bishiya bishiya da kake ganin nan wanda ya tsirin rakibu mahayi kwararre, wanda ya kore iya tuki ya samu motar da ta fi kowanne gudu ko abu hawan da ya fi kowanne gudu mai lafiya mazala ya ce sai ya yi tafiyar shekara ɗari bai kai ƙarshen inuwa na bangare da yawa shekara ɗari kana speed kana gudu ba za ka kai wannan gefe ɗaya kawai na wannan bishiyar ba ido da gidan aljanna to wannan wannan irin ni'imar shi na kai da da suka yi imanin suka aiki na gwari. da Allah ya ce duba mu wa husna ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace to as i insha Allah ta'ala I will try to do my possible best to summarize some verses of the Holy Quran. Uh, lessons drawn from the interpreted part of the Holy Quran this fifth day of Ramadan, fellow Muslims are as follows. Uh, one, the first one is Allah the Most High has provided Jannah and Jannah for who truly believes in him and also guide his children, wives and parents to that part of faith. They all will surely meet in paradise. Two, Allah's angels hold those who exercise patience in obedience to Allah in high esteem because Allah subhanahu wa ta'ala also accords to the patient's high regard. Three, Allah has caused and provided severe punishment for certain class of people, such as